إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الذي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يا أصبر bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da ishirin da tara daidai da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da takwas za mu fassara ayoyi guda biyu na suratul bakara insha Allah da aya ta ɗari biyu da talatin da takwas da kuma aya ta ɗari biyu da talatin da tara حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله أكم مسألوا لأولي تكي an gabatar da maganganu masu yawa akan matsalolin aure da kuma shiga sai gashi Allah maɗaukaki ya shigo da wasu ayoyi waɗanda suke magana akan sallah ana cikin magana kan matsaloli na aure a tsakanin magana akan aure ana cikin magana akan aure a shigo da magana akan sallah wannan abu ya kulle wa malamai da dama kowa ya faɗi irin fahimtarsa abu hayyan mai rasuwa shekaru 675 da suka wuce a tafsirin ansa albaharun muhit mujallar na biyu shafi na 239 ya ce babu wata mushkila domin an shigo da magana ta sallah a tsakanin maganganu da ake akan aure ana magana akan aure da shika a shigo da magana akan sallah babu wata mushkila wa idza kana qad amara bil muhafazati ala ada'i huquqil adamiyyin hikimar ita ce Allah ya mana tsawatarwa ya yi mana gargadi ya ja hankulanmu akan kiyaye hakoki na ɗan adam mu kiyaye hakoki na zamantakewa tsakaninmu da matanmu waɗancan ayoyi da muka karanta a kan haka suka yi ta maganganu miji ya kula da hakkin matarsa mata ta kula da hakkin mijinta a hali na zaman aure da kuma hali na rabuwa shine abu hayyan ya ce to waɗannan ayoyi duka dai Allah yana tsawatarwa ne yana umurtan mu mu musulmai mu tsare hakoki da ke tsakanin aula wa ahaqqu idan kuwa Allah zai umurce mu mu tsare hakoki na ɗan adam to fa ya kamata a mana matashiya mu tsare hakki na shi kansa Allah madaukaki ولذلك جاء don haka. ana cikin magana akan a kula da haƙƙin aure mace ta tsare haƙƙin mijinta miji ya tsare haƙƙin matansa sai Allah ya shigo da magana akan sallah bashin Allah ne ya fi cancanta a jiya. idan bashin Allah ne ya fi cancanta dan adam ya biya akan dukkan wani bashi to haƙƙin Allah ne ya fi cancanta dan ya kula da shi a bisa dukkan wani haƙƙi. فكأنه قال قيل لا يشغلنكم التعلق بالنساء وأحوالهن أن أداء ما فرض الله عليكم kamar Allah yana mana ishara ne ana cikin magana akan aure da shika sai Allah ya shigo da magana akan sallah wato ishara ce kamar Allah yana mana matashiya ne kada fa ƙoƙarin tsaye da hakkokin da ke tsakaninku ko rabuwa da ya shigo tsakaninka da matanka kada fa ku yadda ya taɓa hakki na Allah kada ka yarda shika ya hana ka tsaye da hakki na Allah matsaukaki don haka ku tsare hakkokin aure kuma ku tsare hakkoki na Allah an ada'i ma faradallahu alaikum ma'a tilkal eh, ashgalul azima an san kulawa da aure abu ne mai wahalan gaske amma kada hidimar aure kuma ta kau da sallah la budda min al muhafazati ala salati hatta fi halatil khawf wajibi ne ku tsare hakki na Allah madaukaki ku ba da sallah ku rika yin sallah komi lalacewar al'amari domin akwai wanda in al'amura suka rikice masa sai ya ce ba zai yi sallah ba sai hankalinsa ya kwanta ka mutu da bashin Allah a kanka shi annabi sallallahu alaihi sallam a lokacin ma da ya shiga tashin hankali ne yake tsaye da sallah kai kuma kana ganin ya kamata a huta kada a yi sallah sai hankali ya kwanta to ai sallar ce take baka natsuwa don haka Allah ya shigo da wannan matsala ta sallah bayan magana matsala yake mana matashiya mu kula da sallah duk inda hankali ya tashi ko da yaki ake ba a ɗauke muku ba abubuwa uku ne Allah maɗaukaki ya mana umarni a cikin wannan aya hafizu ala salawati na farko kenan was salatil wusta da biyu sai na ƙarshe wa qumu lillahi qanitin wannan aya gajeruwa ce sosai wallahi amma maganar da ta kunsa magana ce mai tsawon gaske wanda wallahi da za mu dakata muna magana a kan abin da ayan na ta kunsa muna sharha muna fiɗan aya watan nan zai tafi ba mu kammala ba domin matsala ta sallah matsala ce mai girman gaske magana tana da tsawo magana tana da tsawo wallahi don haka wasu malamai suka rubuta littafai kaco kam akan wannan kalma hafizu ala salawati ku kiyaye salloli in ji Allah madaukaki malamai da dama sun rubuta littafai sun rubuta littafai akan hukuncin mutumin da bai kiyaye sallah kamar yadda Allah ya yi umarni a wannan aya daga cikinsu akwai ibnul qayyim al-jawziya mai rasuwa shekaru 678 da suka wuce Allah ya masa rahama akwai littafin da ya rubuta akan hukuncin mutumin da ya ƙi bin umarnin Allah maɗaukaki hafizu ala salawati musulmai ku kiyaye salloli ya rubuta littafi ya masa suna as-salatu wa hukumu tarikiha as wa hukumu ha. littafin yana da shafi 167 kawai ana magana ne akan mutumin da ya tauye haƙƙin sallah la hawla wala quwwata illa billah babu komai a cikin littafin nasa face magana da malamai suka yi akan mutumin da ya ƙi kiyaye sallah kamar yadda Allah maɗaukaki ya yi umarni don haka wannan kalma hafizu ala salawati ku musulmai ku kiyaye salloli magana ce mai tsawon gaske tana da tsawo hadisai da dama sun inganta daga annabi muhammad a game da muhimmancin kiyaye sallah don haka Allah ya ware aya guda hafizu ala salawati ya ku musulmai ku kiyaye salloli daga cikin hadisan da suka inganta daga annabi Muhammad akwai wani hadisi alhadisul qudusi wanda al-imam Abu Dawud ya rawaito da al-imam Ibn Majah hadisin Qatada bin Rabi'i to anhu hadisin ya inganta daga annabi Muhammad yayi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa inni tarabtu ala ummatika khamsa salawatin ya muhammad na wajabta ma al'ummar ka sallah guda biyar a kowace rana Allah maɗaukaki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisul qudusi inni tarabtu ala ummatika khamsa salawatin na farlanta ma al'ummar ka salloli guda biyar a rana wa ahidtu indi ahdan kuma ka sani na fa Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka sani na fa kulla alkawari annahu man hafaza alaihinna liwaqtihinna adjannata fi ahli wa tsare sallolin nan a kan lokacinsu, to zan shigar da shi gidan aljanna bisa alkawarin da na ƙulla. wa ma'tani ya kai Muhammad wanda fa bai tsare sallolin nan guda biyar akan lokutan su ba fala ahdalahu indi ba shi da alkawari a wajena yana da kyau mu kiyaye magana ce da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin sako ya kai Muhammad na farlanta salloli guda biyar ga al'ummarka kuma na kulla alkawari ka riki wannan magana kuma ka isar da ita ga al'ummarka wanda ya tsare sallolin nan a kan lokacinsu zan shigar da shi gidan aljanna na yi alkawari amma fa duk wanda bai tsare sallolin nan ba fala ahda lahu indi babu wani alkawari tsakanina da shi shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako na Allah madaukaki wanda hadisin yana cikin muwaffa littafin imamu malik da al-musnad da sunan abi dawud da sunan nasa'i da sunan ibn majah da littafin ibn hibban da sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi hadisin ubada bin samit Ubada bin Samit ya ce annabi ya tara sahabbansa ya isar da maganar Allah matsaukaki gare su. Yanda Allah ya faɗa ya fai alkawari in ka tsare salloli ka shiga aljanna in ko baka tsare ba ba alkawari tsakaninka da Allah. Duk aikin da za ka yi aikin banza ne. Domin sharaɗin samun ladanka shine fa in akwai wata yarjejeniya da kuka yi da Allah in kai mai kyau zai karɓa. To sharaɗin ma Allah ya amshi ibadarka sallah idan ba sallan babu wata yarjejeniya ya ce sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ya ubada bin sami ya ce babu shakka ina cikin waɗanda suka ji maganar manzon Allah a lokacin da annabi ya isar da wannan saƙo na Allah maɗaukaki annabi ya tara sahabbai ya ce musu khamsu salawatin ya ku sahabbai ga wata magana mai girma Allah ya ce salloli guda biyar katabahun Allah tabaraka wa ta'ala alaikum Allah ya wajabta su a ku. sallolin nan guda biyar a rana Allah ya wajabta su a kan bayi faman ja'a bihinna don haka wanda ya kawo su ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن wanda ya kawo sallolin nan guda biyar bai tauye komi ba bai yi rikon abin da bahaushe yake cewa sakainar kashi ya yi rikon kiranta wani haƙƙi na sallah ba walam yubayyi min hun walam wa salatahunna liwaqtihinna ya kiyaye sallolin kan lokaci wa a hunna ya cika ruku'in sallan wa hunna ga kuma tawali'u to in ya ɗauki waɗannan abubuwa kana lahu alallahi tabaraka wa ta'ala ahadun an yaghfira lahu wannan mutumin yana da alkawari na Allah cewa Allah zai masa gafara annabi ya gaya masa habbai wannan magana ka kyautata alwalar sallah ka yi sallan kan lokacinta ka cika ruku'in sallan an samu tawali'u ba wai kana sallah kana susa ana waige ana hamma a samu tawali'u a cikin sallah man ahsana hunna, wa liwakti hinna wa atamma hunna wa hunna. sai fa ka cika waɗannan sharudda sannan kake da alkawarin Allah zai karɓi sallan kuma ya maka gafara ashe ba wata tsumma ake karɓa ba ba wata tsumma sallah ake karba ba sai fa sallar da ta cika sallah a bisa siffan sallah ta annabi Muhammad ka duk na tsumma ka jefa ma Allah ba zai karba ba don wata sallar wallahi tsumma ce wa man lam yaf'al annabi ce ku sani wanda bai aikata ɗayan waɗannan abubuwan ba alwalar ba kyau sallar ba a yi akan lokaci ba imallahi ahadu ba shi da alkawari a wajen Allah Allah shi kare mu wannan magana tana buƙatar sharhi mai tsawon gaske amma haƙiƙa. abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi cikin hadisai annabi bai bar duniya ba sai da ya isar da sakonnin Allah maɗaukaki da al'imamu Tirmizi da al'imamu Nasa'i da al'imamu Ibn Maja Ibn Hibban al-Hakim hadisin Buraida babu shakka hadisi ne da ya inganta yana sahihu sunan tirmizi hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahdu alladhi bainana wa bainahum salatu alƙawari wanda ke tsakaninmu da su musulmai fa alƙawari na Allah akan sallah yake faman taraka ha faqad kafara wanda ya bar sallah kafiri ne in ji manzon Allah alkawarin da ke tsakaninka da Allah fi kaɗai sallah da zaran ka bar sallah ka kafirta in ji annabi Muhammad wannan hadisi malaman sunna da yawa sun ruwaito kuma ba a taɓa samun wanda ya ce ma hadisin yana da rauni ba ba a ma taɓa samu ba a tsawon tarihi kuma ba shi kadai ne akwai hadisin sauban waɗannan hadisai muna jin su kullum babu mamaki ba mu hattara game da su annabi ya faɗi magana ya maimaita kuma maganar ana yin ta akan alkawarin da ke tsakaninka da Allah wallahi in kana da hankali ka san maganar ba karama bace sobani ya ce samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya na ji manzon Allah yana cewa bainal abdi wa bainal kufri kafirci abin ya rike maka imani abin da ya rike maka imani shine sallah manzon Allah ya ce faman tarakaha wanda ya bar sallah faqad asharaka ya zan mushriki yayi shirka da Allah madaukaki ya ce mutum ya kafirta ko ya yi shirka duka dai kalmomi ne masu girma ga mai hankali salati babu abin da ke tsakanin bawa da shirka sai fa barin sallah fa'iza taraka ha muta'ammidan faqad asharaka da zaran ya barta da gangan wannan mutum ya yi shirka wannan maganar magana ce ta Allah madaukaki don saƙo ne ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya isar da wannan sako. don haka in aka tashi a kiyama maganan nan ta Allah tana nan a kanta za a yi aiki wannan alkawari cewa abin da ke sa ka samu gafarar Allah ka samu aljannar Allah shine kulawa da sallah wannan magana wallahi tana nan kuma za ta yi aiki a ranar tashin kiyama ko ka ji ko ka ki kuma ko ka kula ko ka ki al-imam tirmidhi ya kawo hadisi da al-imam nasai da ibn Maja, al-imam al-hakim malaman hadisi duka sun inganta hadisin nan daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace saboda wancan alkawari na Allah inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu don haka in an tashi a filin hisabi kafin a fara duba komai sai a ce ku kawo sallah domin a ta aka dora alkawari manzon Allah ya ce fa in salahat in sallar ta gyaru faqad aflaha wa anjaha bawa ya tsira ya kubuta wa in fasadat in babu sallar ko kuwa an yi ta amma tsumma maba aka duba aka rasa sallah ko ga sallar amma ba ta da kyau sai annabi ya ce faqad khaba wa khasira wannan mutumin ya tabe kuma ya yi hasara domin dama gimshikin alkawarin Allah ce so amma da za a duba sai a samu akwai sallar illa dai sallar ta samu na kasu akwai nukusani to wannan dama dama don haka annabi ya ce da yawa mutum yana sallah wani ladansa kashi ɗaya cikin goma wani ya samu biyu cikin goma wani uku cikin goma wani hudu wani ya samu rabi annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu akwai sallar sai dai sallar ta samu nukusa ne manzon Allah ya ce wa inin taqasa min faridatihi an samu ya yi sallan amma an samu nukusani ta wajen farin lai? na'am sallolin ranar juma'a an karɓi a zahar la'asar ɗin dai an jefar magariba ta yi amma sallar isha'i ɗin ba ta yi kyau ba an jefar aka dinga samun irin wannan nukusani Ƙalar rabbu sai Allah ya ce wa mala'iku unzuru hal li abdi min tatawwu'in ku duba bawa na ku ya kula da nafil filu in suka ce eh yayi filo bayan azhar yana nafila kafin la'asar yayi nafila maghrib ayi masa nafila yana kulawa da nafil filo. annabi yace fa yukammala bihi man taqasa min al-farida sai a wadannan waɗannan filo a dinga cike gibin nan har dai a gama thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalika sannan ma za a waiwayi sauran ayyukansa amma fa in babu sallan ba a ma duba wani aiki akwai riwaya ta tamimud dari ita ma tana cikin sunan ibn maja annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yama ita ce sallah fa in kana akmalaha in ya cika sallan kutibat lahu kamila sai a rubuta cewa sallah ta cika wa in lam yakun akmalaha qala Allah ta'ala li malaikatihi in bai cika sallar ba sai Allah ya ce wa mala'iku unzuru hal tajiduna min tatawu'i ku duba ko cikin aikin da wannan bawa yayi akwai nafil filu idan an samu ne a duba ko mutumin yana sadaka in yana sadaka sai a ɗebo sadakan da ya yi a cike giɗin zakkansa da shi a koma ta sashin haji nan ma in an samu ne a duba umara a cike gibi da shi haka dai za a yi ثم تؤخذ الأعمال على zalika ذلك annabi sallallahu alaihi wa sallam haka za a karbi ayyuka sai an fara duba sallah in ta yi a karba in babu sallah sauran ayyukan dan adam kuma aikin banza ne annabi ya isar da wannan sako kuma sahabbai sun fahimta da kyau akwai hadisin abdullahi bin shaqiqin al-uqaili yana cikin sunan tirmidhi hadisi na 2114 yace abu huraira ya ba su labari abu huraira yake cewa kana ashabu muhammadin sahabban annabi muhammad sun kasance la rauna shay'an min al'amali ba sa gani akwai wani aikin da mutum zai bar shi tarkuhu kufrun da zaran ka bar shi ka kafirta gaira salati in dan da sallah abu da sahabin annabi muhammad ne ya ce sahabbai sun yi wannan fahimta saboda waɗancan maganganu waɗanda suka samu asali daga allah da tsawatarwan annabi muhammad sahabbai sun fahimta cewa babu wani aikin da mutum yake kafurta da zaran ya bar shi sai fa sallah wannan fahimta ce ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2114 saboda haka tambayar tana cikin fatawar siya libni usaimin shafi na 34 mutumin ya ce gafarta malam ya ibu ba'd ulama'il muslimina ala al-muslimi alladhi yasumu wa la yusalli naji wani malami yana aibanta mutumin da ke azumi baya sallah kasan ana samu wallahi akwai wanda yana azumi idan ramadan ya tsaya zai yi kokari ya yi azumi amma baya sallah to shi wannan wanda ya tambayan yana cikinsu kuma da falar salatu fi siyami yake tambayan malam yake to gafarta malam me ya haɗa azumi da sallah hadda za a min faɗa cewa wai bani sallah kuma ina azumi wannan azumi ne wancan sallah ne fa ana uridu an asuma li adkhula ma ad-dakhilin min babir rayyan mun ji hadisin annabi an ce a kiyama aljanna tana da kofa guda ɗaya wanda ake kiransa da suna ar-rayyan babu masu shiga aljanna ta wannan kofa sai masu kulawa da azumi sai yace to abin da yasa nake azumin ramadan ina son Allah ya shigar da ni aljanna ta wannan kofa amma dai bani kulawa da sallah kuma sai naji wani malami yana ta magana akai wa ma'lumun anna ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna kuma dan bai yi sallah ba ai ba wani abu bane tunda ma akwai hadisin annabi cewa har in dai kai azumin ramadan na bara ka kuma azumin ramadan na bana to duk zunubin da kai a tsakaninsu Allah ya gafarta maka kenan inda zan zauna ba ni sallah tsakanin bara da bana babu komi tun da na yi azumi na yanzu kaji wannan malami da karfin hali har ma yake tambayan ibnu usaini arju tawdiha wa faqakumullah ina so a karkare min bayani akan wannan matsala sai malamin ya ce masa alladina abu alaika annaka tasumu wa la tusalli ala sawabi malamai da suka maka fada suke ce maka kana azumi ba ka sallah ka yi daidai ba abinda suka yi dinnan gaskiya ne fi ma abuhu alaika wa zalika domin as-salatu amudul islam sallah ita ce gimshikin musulunci wala yaqumul islamu illa biha musulunci baya tsayuwa sai fa in akwai sallah musulunci baya tsayuwa sai fa in akwai sallah kamar ɗaki ne zai faɗi sai a kawo wata gwafa a tun a kare to haka sallah take ga musulmi da zaran ka ɗauke sallah to addinin mutum ya faɗi wa tariku laha kafirun wanda ya bar sallah kafiri ne kharijun an millatil islam ya ma fita ya bar tafarkin musulunci ya ce wal kafiru la yaqbalu Allahu minhu siyaman shi kuwa kafiri ai Allah bai karban azumin sa ko wala sadaqatan bai karban sadakarsa wala hajjan Allah bai karban hajjinsa wala gairiha bai karban komai min a'mali saliha annabi ya tsawatar muku Allah ya faɗa alkawarin da ke tsakaninka da shi kawai shi ne sallah to bare ma ga aya a suratul tauba wa ma mana ahum an tuqbala minhum تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كابهون shine malamin ce ga abin da Allah ya faɗa a suratul tauba aya ta hudu wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum babu abin da ya hana Allah ya karbi sadakan da suke yi ko hidimar dukiya illa annahum kafaru billahi face kawai don sun kafirce da Allah bi rasulihi da kuma manzonsa sun ki Allah sun ki manzonsa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ba sa ma yin sallan face da nauyin jiki an yi yau ba sake ba kuma sai jibi in aka tashi yin sallan a yi ta a gurguje ko kuma a tattaro salloli guda biyar na rana a yi su bayan an dawo kafin a kwanta ba sa yin sallah sai da nauyin jiki don haka Allah bai karɓan duka wata hidima da suka yi na dukiya. wala yunfiquna illa hum karihuna kuma ba su ma ba da taimakon sai da kin rai dan duk mutumin da yake da siffa ta munafinci ba zai taɓa yin wani aiki da ikhlasi ba ko sadaka zai yi zaka samu yana sadakan nan ne dan jama'a su yaba tsakaninsa da Allah ba zai iya hidima da dukiyarsa ba wa ala haza shine malamin yace masa to don haka fa kun kunta tasumu wa la tusalli har fa in kana yin azumi ba ka sallah fa na na naqulu laka in mu muna baka wannan fatawar cewa inna siyamaka batilun azumin da kake azumin banza gairu sahihin bai inganta ba wala yanfa'uka inda Allah kuma azuminka ka ba zai amfane ka ba ma a wajen Allah wala yuqarribuka ilaihi kuma azuminka ba zai dada matsawa da kai kusa da Allah ba domin duk sa'ilin da mutum yake ayyuka na addini yana daɗa kusantar Allah maɗaukaki ne wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba muddin kana yawaita ibada kana daɗa kusantar Allah ne to shi mutumin da ke azumi baya sallah azuminsa ɗin nan baya kai shi kusa da Allah to saura matsala guda yana da wata gurguwar fahimta ya ji wani hadisi da ake cewa in mutum ya yi azumin bara ya yi na bana to ko da bai yi sallah ba tsakaninsu Allah zai gafarta masa shine ya ce wa amma wa tawahhamtahu min anna ramadan ila ramadan mukaffirun lima bainahuma gurguwar fahimtar da kai cewa Allah yana gafarta zunubi wanda aka yi tsakanin ramadan da wani ramadan fa innana na laka babu shakka wato muna ce maka babu shakka hadisi dai ya inganta amma innaka lam ta'rifil hadith al-warid fi hada hadisin ya inganta amma kai baka masa kyakkyawan fahimta ba fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul shi manzon Allah abinda yace as-salawatul khams salloli guda biyar da wani aka fara to ai kafin annabi ya kai magana akan azumi abin da ya fara ciloli guda biyar tsakanin azhar da la'asar tsakanin la'asar da maghrib da isha tsakanin isha da sallar asuba tsakanin asuba da az sai Allah ya gafarta in aka jera sallolin aka samu kwana bakwai shine annabi ya ce wal jumu'atu ila al-jumu'a aka samu kuwa mu sallolin nan har na kwana bakwai wannan juma'a da waccan to sai a gafarta sannan annabi ya ce wa ramadan ila ramadan a samu an kora sallolin nan a haka har kuma a samu azumin ramadan to idan aka yi ibada a kan wannan tsari zuwa ga wani ramadan mukaffiratun ma bainahunna annabi ya ce Allah yana gafarta abin da ya zo tsakaninsu tuni tunibatil kaba'ir bayan annabi ya gama faɗa kuma ya faɗi sharaɗi Allah yana gafarta maka zunubin da kai tsakanin salloli yana gafarta ma zunubin da kai tsakanin juma'o'i Allah yana gafarta ma zunubin da ka aikata tsakanin watannin azumi amma sharaɗinsa tuni tunibatil kaba'ir idan an nisanci manyan zunubi fashtarata an-nabiyyu alaihi salatu wassalam annabi ya kafa sharadi litakfiri ramadan ila ramadan kafin Allah ya gafarta maka zunubin da ka aikata tsakanin wannan ramadan da wancan ramadan an tattani bal kaba'ir labudda sai ka nisanci manyan zunubi sai malamin ya cewa an anta ayyuhar rajulu kai kuwa mutumin nan allazi tusalli la tusalli wa tasumu wanda baka sallah amma kana azumi lam tattani bil kaba'ir baka nisanci manyan zunubi ba baka nisanci babban zunubi ba har kana son kuma Allah ya gafarta maka wancan laifi fa ayyu kabiratin sai malamin yayi tambaya wani zunubi ne akbaru wa a'zam min tarki salati wanda yafi girma akan mutum ya bar yin sallah babu zunubin da yafi wannan girma bal inna tarka salati kufr abinda malamai suke cewa barin sallah kafirci ne fa kaifa yumkin an yukaffira siyamu anka ta ya za a yi azumi ya kankare ma zunubi fa tarku salati kufrun don haka barin sallah kafirci ne wala yuqbalu minka siyamu ba a karban azumi gurin ka don ka bar sallah fa alayka ya aqi don haka wajibi ne gare ka ya kai dan uwana an tuba ila Allah ka gaggauta tuba zuwa ga Allah maɗaukaki Allah shi kare mu Allah maɗaukaki ya yi maganganu uku cikin wannan aya hafizu ala salawat ku kiyaye salloli Allah ka samu iya kulawa na biyu Allah ya ce was salatul wusta kuma ku kiyaye sallan tsakiya ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallan nan ta tsakiya me yasa Allah ya ware wata sallah ya kira ta ta tsakiya ya ce a kula da ita kuma wace sallah kenan to babu shakka keɓe ta da Allah maɗaukaki ya yi yana nuna cewa sallan nan tana da muhimmancin gaske domin idan aka ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli kowace sallah ta shiga ko amma duk da haka sai Allah ya ware wata sallah ya ce wasu wusta sallar tsakiya ita ma ku kula da ita ta samu umarni daga ayar qur'ani musamman na Allah tabaraka wa ta'ala mu haka babu shakka akwai wata sallah wacce ta ɗara sauran salloli muhimmanci kuma Allah yake umurtanmu da cewa mu kula da ita ya za a yi mu gane wannan sallah me yasa Allah matsaukaki ya ware ta ita kadai ibn arabi a cikin littafin sa ahkamul qur'an mujallad na farko shafi na 246 yace khassaha ba'da zalika bizikri Allah yace hafizu ala salawati ku kiyaye salloli kowace sallah ta shiga amma duk da haka khassasaha bizikri tanbihan ala sharafiha sai Allah ya ware ta ita kadai kuma yace was salatul wusta da sallah ta tsakiya Allah ya ware ta ne saboda darajanta a tsakanin salloli wa miqdariha fi akhawatiha wannan sallah ta tsakiya tana da kima ta ɗara sauran salloli daraja a wajen Allah madaukaki tunda har Allah ya ware ta daga cikin waɗancan sauran sallolin wannan yana kama da yadda Allah ya faɗa a suratul bakara kul man kana aduwwan li jibrila kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin Allah yace kul man kana aduwwan li jibrila ka ce wanda ya kasance maƙiyi ne ga mala'ika jibrilu domin yahudawa ba su ƙaunar mala'ika jibrilu da aka gaya musu cewa shi yake kawo wahayi ga annabi muhammad sai suka ce ai da a ce wani mala'ikan ne daban yake kawo wahayi sai mu yace kul ka gaya musu man kana aduwwan li jibrila wanda yake zama maƙiyi jibrilu baya son mala'ika jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika to shi din ne saukar da wahayin akan zuciyarka shi din ne dai ya saukar da sakon nan daga zuwa ga zuciyarka kuma bai kawo sakon nan ba illa bi idlahi face da izinin Allah madaukaki abin da jibril ya kawo kuwa ba sabo bane musaddiqan lima bayna yadayhi saƙon da mala'ika jibril ya kawo ma annabi Muhammad yana gaskanta saƙonnin da suka gabaci zuwan ƙur'ani saƙon da yake cikin alƙur'ani iri ɗaya ne da saƙon da yake cikin wanda yake cikin al'injil yana mai gaskanta saƙonnin da suka gabaci wa wahudan kuma saƙon da mala'ikan ne ya kawo shari'a ne bushra lil mu'minina albishir ne ga masu imani cewa za su samu aljanna don haka babu son kai akan abin da mala'ika jibrilu ya aikata amma abin da suke hari shine adawa da Allah shine Allah ya ce man kana aduwwan lillah man kana aduwwan lillah wa malaikatu wa rusuli dare wa ila fa inna Allah aduwwan lil kafirin man kana aduwwan lillah ce wanda ya zama mai kin Allah ne wanda ya zama makiyin ne wa mala'ikatihi makiyin mala'ikun Allah wani makiyin manzannin Allah sai aka ce wa jibrila makiyin mala'ika jibrilu wa mikala makiyin mala'ika mika'il ibn al-arabi yana nufin idan aka ce man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wanda ya zan makiyin Allah ne makiyin mala'ikun Allah to ajibrilu ya shiga ko ajibrilu yana cikin mala'iku mika'ilu ma yana cikin mala'iku to amma duk da haka bayan an ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi sai aka sake cewa wa jibrila wa mikala an an haɗa mala'ika jibrilu da mika'ilu din cikin mala'iku amma duk da haka aka sake ware su wanda ya zama makiyin mala'ikun Allah ne kuma wanda ya zama makiyin jibrilu da mika'il fa inna allaha aduwwul lil kafirin so Allah makiyin kafiri ne wato kamar adawa kake da Allah malamin ya ce tambihan ala malakai ne me yasa aka ware mala'ikun nan guda biyu saboda darajarsu a tsakanin sauran mala'iku yana kama da yanda Allah ya yi magana a suratul ahzab wa iz akhadna minan nabiyyin wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mizaqan غليظا idza akhadna min annabiyyin mithaqahum ka tuna lokacin da muka dauki alkawarin annabawa alkawarin annabawa to ai an gama magana dan kowane annabi ya shiga ko ya kamata da daina kuma magana daga nan sai Allah ya ba gama ba wa minka kaina to shi ba annabi bane bayan an dunkula su da aka dunkula kai bari a fito da shi dai shi din yana da wata daraja ta daban mun ɗauki alkawarin annabawa sai Allah ya ce wa minka mun karɓi naka wa min nuhin mun karɓi na nuhu wa ibrahima wa musa wa isa bin maryam wa aqadna minhum mithaqan galiza mun amshi alkawari mai tsanani a wajen su me yasa Allah ya ware waɗannan saboda sun fi sauran annabawa daraja sauran Allah ya dunkula su waje guda wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum mun amshi alkawarin annabawa to sai aka ware ulul azmi minar rusul wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa aka ware su saboda sun fi daraja don haka tun da kaji Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli sai kuma ya ware mata ya ce wassalatil wusfa sallan nan ta tsakiya ku kiyaye ta ashe dai ta hin sauran sallolin daraja a wajen Allah to wace sallah ce nan ne fa malamai suka yi sabani tun daga kan sahabbai zuwa ga tabi'ai an samu sabanin fahimta babu shakka akwai hikima da Allah maɗaukaki bai faɗi sunanta ba domin da Allah ya ga dama sai ya ce hafizu ala salawati wa salati zuhuri ko ba haka ba ku kiyaye salloli da sallan a zuhur Allah ya faɗa haka ba sai ya ce wa salatil wusta sallan nan ta tsakiya me yasa Allah ya boye akwai hikima فإن الله خبأها في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر me yasa Allah bai faɗa mana daren ba sai ya ɓoye don haka Allah ya ɓoye sallar tsakiya kamar yadda ya ɓoye daren lailatul qadri a cikin sauran daren wata Ramadan wa khabba as-sa'ata fi al juma'a manzon Allah ya ce a ranar juma'a akwai wani lokaci takaitacce dan karami lokaci na ijaba in kai dace kai sa'a wannan lokaci ya taras da kai kana cewa Allah ba ni shikenan kai kasam manzon Allah ya ce amma fa lokacin dan kaɗan ne to gaya mana lokacin Allah ya ɓoye wannan sa'a a ranar Juma'a. Allah ya ɓoye lailatul qadri daga tsakanin daren watan azumi sannan Allah maɗaukaki ya ce mana in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima a suratul nisa'i aya ta 31 Allah ya ce wa musulmai in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu idan kun nisanci manya-manyan abubuwan da aka hana ku yi in dai kuka nisanci manyan nan nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku kanana wa nudkhilukum mudkhalan karima za mu shigar da ku wurin shiga mai daraja shine gidan aljanna nisanci manya Allah zai gafarta muku sauran zunubai sai na manyan suke babu hadisi guda da ya kirga waɗannan manyan zunubai ya ce su ake nufi da kuke ji ana cewa akwai littafin wannan fahimtar malamai ne wannan malamin ya ce to bari in yi nawa ƙoƙari sai ya dubi wannan zunubi sai ya ce to yana cikin manyan wancan ya ce yana cikin manyan sai ya tara littafi guda sai littafin ya kunshi manyan zunuban nan waɗanda Allah ya ce in kun nisance su muku sauran za ku shiga aljanna ta nan akwai da ake kiran su alkaba'ir amma fahimta ce ta malamai don haka za ka samu malamin da ya rubuta kaba'ir sun kai guda dubu wani kuma ya rubuta ba'in wani ya rubuta sun kai ɗari bakwai wani da ya dinga rubuta kaba'ir can sai ya taras ma kowane zunubi da annabi ya yi magana a kansa ma kabira ne sai ya naɗe ya rufe tawadan ya ce to ku dai shafa wa kanku ruwa ba wani ƙaramin zunubi domin duk wani ne in ka warware shi ka tattaro hadisansa to fa ƙarshen al'amari sai ka sa shi cikin kaba'ir to ya za a yi mu gane waɗannan manyan zunubai Allah ya me yasa Allah ya ɓoye li yuhafizal khalqu ala salawati da an gaya muku sallar tsakiya shikenan sauran ko ku kiyaye sallar tsakiya sai a dawo wannan sallah yana ganin in dai bai yi sauran ba in yayi na tsakiyar na ai ke to Allah ya ki faɗa ka kula da su inda ya gaya muku ga daren lailatul qadri fa wallahi masu yin tarawihi da su rabu kuma da a ce an san daren lailatul qadri wannan dare in yi duk duniya ba musulmin da ba zai tashi yin ibada ba kuma za ka samu an yi sakaci game da kulawa da sauran kwanakin watan ramadan sannan da an faɗi lokacin amsar addu'a a ranar juma'a da mutane ba za su yawaita zikiri ba sai a wannan lokaci wa yalzimu dhikra fi juma’a ta kullihi don haka ibn al ya ce akwai hikima da Allah ya ɓoye ita wannan sallah ta tsakiya bai faɗa ba saboda mu kula da dukkan salloli Allah bai faɗi daren lailatul qadr ba don mu kula da sauran mu kula da sauran dare na watan Ramadan Allah bai ayyana mana mafi girman zunubai ba saboda mu kiyaye dukkan wani zunubi don haka yasa ibn jarir ya rawaito abdullahi dan umar a nasa tafsir mujallar na hudu shafi na 371 wani mutum ya ce gafarta malam Allah ya ce mu kula da sallah ta tsakiya wace ce sallah wanne ne sallah ta tsakiya din nan sai Abdullahi dan Umar ya ce hiya hinna tana nan cikin guda biyar din nan tana nan cikin guda biyar din nan fa hafizu alaihinna hinna in ka kula da azahar la'asar magariba isha'i asbahi to kaida ce da ita ai ba a fara cewa ka kula da ita ba an fara ne da ka kula da su duka sannan aka ce ka kula da na tsakiya al-imam al-qurtubi a tafsirin sa mujalladi na biyu shafi na 178 yace ikhtalafa an-nasu fi ta'yin salati al-wusta ala asharati aqwal malaman sunna fahimta su taka su kashi goma akan wannan sallah ta tsakiya an yi ta kokarin a samu wace sallah ce akwai masu cewa sallar azuhur ce kamar zaid bin sabit abu sa'idin al-khudri daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna da hujjoji wanda al-imam abu dawud ya ruwaito hadisi daga cikin hadisan da suka dogara da shi da kuma hadisin da al-imam malik ya ruwaito a cikin muwatta kitabu salatul jama'a juz'i na farko shafi na tara. akwai masu cewa sallar magariba ce kamar kabisa bin abi zu'aib me yasa sallar magariba za a ce mata sallah ta tsakiya yace innaha mutawassita saboda ta zo a tsakiya fi adadin raka'ati laysa bi aqalliha wala aktsariha in ka duba ta sashe raka'o'i ba a ce mata ita ce ga karamar sallah gajeruwar sallah ba a ce mata doguwa ba a ce mata gajeruwa sallar magariba ko wala tuksaru fi safari kuma in ka yi tafiya ba ka kasarunta wa inna rasulullahi lam yu'akhirha an waqtiha annabi har ya bar duniya bai taba jinkirta sallar magariba ba wa lam yu'ajjilha kuma bai taɓa gaggauta ta ba a bayanin wannan malami wa ba'daha salata jaharin wa qablaha sirrin gaban magariba salloli biyu ne waɗanda ake bayyana karatunsu bayan magariba salloli biyu ne waɗanda ake ɓoye karatunsu don haka inda duk ka duba sai ka gaje magariban nan ita ce ta tsakiya ana fahimta ya yi ƙoƙari akwai masu cewa sallar isha'i su ma suna da nasu hujja da na baina salatayn ina hujjanku bayan hadisai da suka ɗauroro kuma suna da wata hujja na hankali gaban isha akwai sallan da ba a kasaru bayan isha akwai sallan da ba a kasaru ta zo tsakiya ko na haka Talatu wusta Gabanta sallar asubahi ne ba a kasar shi bayan isha sallar magariba ne ba a kasarinta don haka sallar isha ita ce salatul wusta sayyiduna ali da abdullahi bin abbas an ruwaito da abdullahi bin umar akwai ma kauli na jabir bin abdullah fahimtar al'imamu kan Allah ya ji cewa sallar tsakiya ita ce sallar asubahi wannan ita ce fahimtar al'imamu malik mazhabar malikiya akwai sahabbai waɗanda ake danganta wannan kauli gare su kamar sayyiduna ali da abdullahi bin abbas amma ibn hazmi ya nuna cewa danganta wannan fahimta ga sayyiduna ali da abdullahi bin umar kuskure ne hakika al'imamu malik yana da fahimtar cewa sallar asubahi ita ce sallah ta tsakiya haka nan al-Imam Shafi'i wasu almajiransu suna danganta wannan fahimta gare shi Salasai قبلها yau ليل يجهر فيهما kafin sallar asubahi an samu salloli guda biyu dukkansu a cikin dare aka yi su magariba da isha kuma dukkansu an bayyana sallah <clears throat> an bayyana karatu a cikinsu wa bayan sallar asubahi fa an samu salatai na harin salloli na yini guda biyu yusirru fihi ma ana sirranta karatu a cikin su don haka sallar asu takiya kaga dai kowa ya faɗi nasa hujja ya ka gamsu hmm? sallar tsakiya wannan hujja tana gamsarwa akan cewa sallar asubahi ce wani ma ya daka tsalle ya sallar juma'a ce fahimta ta biyar kenan don haka shi ba ma maganan salloli guda biyar ba ne. aka ce masa ana magana sallolin yini ce ina hujja shi dai Allah cewa ya hafizu ala salawati ko jukin as-salawatu sai yace wa salatul wusta don haka akwai sallan tsakiya juma'a tana iya zama yace saboda juma'a tana da wata siffan da sauran salloli ba su da shi kaga dai hujjarsa tana da ƙarfi khussat bil jam'i laha juma'a an keɓe ta mutanen birni da ƙauye suna haɗuwa domin a yi ta wal khutbatu fiha kuma ana ba wa ju'il kuma hadisin annabi ya tabbatar da cewa juma'a idi ce ga musulmai baki daya don haka in akwai sallar da za ta zama tsakiya ba ta wuce juma'a ba wani ya ce abin fa sai an gama da sallolin guda biyu barin sallar da kai ba ya haɗa asuba da la'asar yake su biyu ne waɗannan sallolin su ne sallan tsakiya domin annabi ya ce su ne sallolin da mala'iku suke zuwa suna karɓan ayyuka na kulawa da mala'iku su zo da yamma su zo da safe don haka sallar asubahi da la'asar ɗin nan su fahimta ta bakwai wasu suka ce a'a a hada isha'i su ma da nasu hujja wani ma yace shi a fahimtarsa dukkan sallolin nan ka dunkula su dukkan su ne sallolin tsakiya wani ya ce to mu dai bari akan ba a ayyana ba ba a ta ba kawai shine ya fi dacewa daga cikin masu wannan fahimtar akwai al'imamu muslim al'imamu muslim yana da fahimtar cewa ba a san wace sallah ce ta tsakiya ba da al-Imam al-Qurtubi ka duba tafsirinsa da Ibn al-Arabi suna da fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana sallar tsakiya ba fahimta ta ƙarshe ita ce mafi inganci cewa ita ce sallar la'asar sallar la'asar ita ce sallar ta tsakiya babu shakka wannan fahimta ita ce mafi inganci ka duba umdatul qari mujallal na bakwai shafin ɗari uku da tis'in da bakwai alhafizul aini yace inna salatal wusta hiya al-asr sallah ta tsakiya ita ce la'asar wa huwa qawlu abi huraira fahimtar abu huraira kenan wa ali ibn abi talib da sayyiduna ali wa ibn abbas da abdullah ibn abbas wa ubay ibn ka'b da Ubay bin Ka'ab wa Abi Ayyub al-Ansari wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Amr wa Samurah bin Jundub wa Ummu Salama wa Aisha ya dinga kirga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har da ya ɗauko maganar ibn hazm yake cewa don haka wanda ya jingina cewa sallar asubahi ne ya jingina wannan magana ga sayyiduna Ali da Aisha la yasihhu hadha jinginawan yace wannan jinginawar bashi da asali bai samu asali ba a wani hadisi karbabbe fahimtar sayyiduna Ali da Aisha da Ummu Salama shine sallar la'asar ita ce sallah ta tsakiya kuma in ka dawo ga kan tabi'ai irin su al-Hasan al-Basri al-Imam az-Zuhri ibrahim an muhammad bin sirin sa'id bin jubair ka dawo kan mashabobi mashaba ta abu hanifa abu yusuf muhammad zufar yunus qatada fahimta mafi inganci game da fahimtar al shafi'i al-imam ahmad bin hanbal abdahak bin muzaham ubayd bin umar da زر بن حبيش ده محمد بن صائب الكلبي وآخرين وآخرين وهو مذهب جمهور التابعين wannan ita ce fahimtar mafi yawan malaman sunna daga kan sahabban annabi Muhammad har zuwa ga kan tabi'ai don haka ibn Atiyya yake cewa alaihi jumhurun nasi mafi yawan mutane fahimtar su kenan al-imam tabari yace as-sawabu maganar gaskiya min dalika ma tazahara bihi al min annaha al-asr maganar gaskiya ita ce labari ya yawaita a akan cewa sallar la'asar ita ce sallar ta tsakiya abu umar yake cewa wa ilaihi zahaba abdul malik bin habib wa qala tirmizi al-imam tirmizi yace huwa ƙaulu aksaril ulama'i min as-sahabati faman ba'dahu al-imam ya ce fahimtar mafi yawan sahabban annabi muhammad kenan da ma malamai da suka zo a bayan sahabbai din wannan ita ce fahimtar al-imam shafi'i li sihhati al-ahadith fihi haka babu shakka sallar la'asar ita ce sallar ta tsakiya fahimta mafi dacewa mafi inganci bisa dogaro da hujjoji masu yawa daga cikinsu akwai hadisin da saidu na ali da kansa ya ruwaito kuma hadisin yana cikin littafin al'imamu muslim sahihu muslim duk da haka kuma al'imamu muslim shi fahimtarsa ba wanda ya san sallah ta tsakiya kuma shi ya ruwaito hadisin hadisi dai ingantacce lokacin da aka yi yakin alhanda a lokacin da aka yi yakin alhandak annabi sallallahu alaihi wasallam ce shagaluna an salati wusta salat waɗannan kafirai sun rafkanar da mu har ba mu yi sallar la'asar ba akwai riwaya ta abdullahi bin mas'ud ita ma tana cikin sahihu muslim wanda yake ba da labari yana cewa habasan mushrikunan nabi kafirai sun tsare annabi sallallahu alaihi sallam an taho za a yi yaƙi an salatul asiri manzon Allah bai samu damar yin sallar la'asar ba hatta gabati shamsu sai da rana ta faɗi saboda tsananin tashin hankali na yaƙi faƙala manzon Allah yake cewa habisuna an salatil wusta an kafirai sun hana mu yin sallah ta tsakiya ashe an samu magana kai tsaye daga bakin annabi Muhammad don haka ya yanke gardama idan manzon Allah yake la'asar ita ce sallah ta tsakiya to magana ta kai ga kuma hadisin Aisha hadisin Aisha yana cikin littafin sahihu Muslim har yanzu yace akwai wani bawa da ake kiransa Abu Yunusa bawan Aisha ne daga baya Aisha ta yanta shi yace wata rana amaratuni alaha musafan Aisha ta umarce ni rubuta mata Qur'ani rubuta mata Qur'ani gaba ɗayansa wa kala sai tace min idza balagta hadhihi al-aya idan kana rubuta Qur'anin ka iso ga wannan aya hafizu ala salawati in ka isa fa'azin ni ka sanar da ni aya ta 238 kenan a suratul baqara kada yace shikenan na ina ta rubuta qur'ani falamma balagtuha lokacin da na iso ga wannan azantuha sai nace ya uwar masu imani na iso ga wannan aya sai ta ce fa ammalat alayhi ta ce mun to ka rubuta ga abin da za ka rubuta a gurin ka ji mace da ilimi matar manzon Allah ga yadda za ka rubuta ka rubuta hafizu ala salawati salatil wusta salatul asri <laughs> ka rubuta abinda Allah ya ce ku kiyaye salloli kuma ku tsakiyar sallah ta tsakiyar nan ita ce sallar la'asar sai ya juya ka saboda an ɗan yi ƙarin wata kalma sai ta dube shi ta ce sami ituha min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yadda ka ji na gaya maka na ji annabi ne ya faɗa Muhammad bin Salih al usaymin a sa yake cewa wa hiya salatul asr babu ma ja'in ja sallar tsakiya sallar la'asar ce kama bidhalika al-hadithu an rasulillah kamar yadda hadisi ya da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam salatul asr hiya salatul wusta sallar la'af in ce sallah ta tsakiya wala ibrata biman khalafahu bima khalafahu kada ka waiwaya ka dubi wata magana da ta saba maganar annabi Muhammad kada ka waiwaya ka dubi wata fahimta ta wani malami akan cewa ba sallar la'asar bane inji ibnu usaymi me yasa ita li anna nabiyya a'lamu nasi bi muradillah saboda annabi shi yafi kowa sanin abin da Allah yake nufi da maganarsa idan Allah ya faɗi magana annabi ya fi kowa sanin manufar Allah me yasa saboda a suratul nahl Allah ya ce mana وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سبوذا الله يا فتام النبي محمد سورة النحل آية أربعين لهدو Allah ya ce wa annabinsa wa anzalna ilayka dhikra mun saukar ma da littafin alqur'ani الذكر yana cikin sunayen alqur'an mun saukar ma da wannan zikiri mun saukar ma da littafin Alƙur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu in ba don bayani ba da Allah ya saukar da littafin kawai daga sama to amma saboda a samu bayani sai aka turo mutum saboda za mu fi ɗaukan maganar ɗan uwanmu Allah ya turo annabi mutum yace na baka littafin nan don ka yi wa mutane bayani don haka abinda annabi ya bayyana shine gaskiya game da fassaran wata kalma da take cikin alkur'ani abu na karshe da Allah ya faɗa a cikin wannan aya hafizu ala salawati was salatil wusta yace wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah a cikin sallah kuna masu tawali'u wasu malamai sun ba da fahimtar su daban-daban akan ayan nan amma hadisi ya yanke gardama da zaran an ce ga hadisi daga bakin annabi Muhammad to gardama ta kai hadisi ya inganta hadisin Zaid ibn Arqam yana cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim Zaid ibn Arqam yace kunna natakallamu ala ahdi rasulillahi fi salati a zamanin manzon Allah farkon musulunci in muna sallah sai mu dinga hiran mu idan muna sallah sai mu dinga hira a wannan lokaci ba hana magana ba yukallimu rajulu na sahibahu wa huwa ila janbihi fi salati ana sallah mutum sai ya dubi na gefen sai ya masa magana kuma su dinga hira kuma sallah ta inganta komai aka ce ma na farko ne haka dai zaka same shi daban da na gaba akan ga zurfin ruwa sallar farko ma daban take ana yin ta ana hira kuma an gama an samu lada can sai Allah ya saukar da wannan aya hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallah ta tsakiya ku tsaya ga Allah a cikin sallar ku kuna masu tawali fa umirna Zaid ibn Arqam yace sai aka umarce mu da yin shiru a cikin sallah wa nuhina anil kalami aka hana mu yin magana don haka wannan hadisi ya yanke gardama akan dalilin saukar ita wannan aya da kuma ma'anar kalma ta qanitin alqunuti ake nufi to ga dai fassara wanda Zaid bin Arkam yayi sahabin Annabi Muhammad yace dalilin saukar ita wannan aya da can musulmai sukan yi hira in suna sallah sai Allah ya saukar da aya Allah ya ce wa musulmai wa qumu lillahi qanitin ku tsaya kuna masu tawali'u ga Allah ma'anar haka kada ku yi magana in kuna sallah don haka Allah ya haramta yin magana a cikin sallah ittifaqan ka duba umdatul qari mujallal na bakun shafin biyar wanda duk yayi magana a cikin sallah matuƙar babu wani uzuri sallarsa ta baci ma'anar na kuna masu tawali'u bi ma'ana ku yi shiru kada ku yi magana a cikin sallah قال من آية بدك هم ذاكتا فإن خَفْتُمْ فبدال نور كبانا فإذا أمنتم فَانْقُضُوا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الله مدعو كتير فإن خفتم وأتوكتيا يسلى أقوى هالي idan kuka shiga hali na tsoro farijalan aw rukbana sai ku yi sallolin ku kuna kan sawayenku ko kuna kan abin hawa ba sai an fuskanci ma alkibla ba fa'iza idza amintum idan hankalinku ya kwanta babu yaki ba tashin hankali fakurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun sai ku yi zikirin Allah yanda aka karantar da ku abinda da da ba ku san shi ba wato kenan babu hali musulmi ya bar sallah matukar yana da hankali a cikin at-tafsirul munir mujallal na farko shafi na 772 malamin ya ce wal maqsud min hada abinda Allah yake nufi an taf'ala salata kaifa ma amkana wajibi ne kai sallah duk yanda hali ya samu wala tasqutu bi halin sallah ba ta faduwa har abada wannan shine kuskuren da ke samun mutane da yawa wai mutum in ya samu rashin lafiya sai ya ce bari sai ya warke zai rama in ya mutu kuma ya mutu da bashin sallah a kansa subhanallah ga maganganun da muka dinga karantawa malamai suna faɗi cewa matuƙar ka bar sallah guda lokacinta ya fita da gangan babu ramuko fahimta da yawa malaman sunna kenan abinda ma hujja ta fi inganta a kansa kenan ba daidai ba ne musulmi ya bari lokacin sallah ya wuce duk yanayin da ka samu kanka akwai hukuncin da aka tsora maka na yin sallah Allah matsaukaki ya ce idan ciwonka ya kai ga ka iya tsayuwa kai sallah to kai a zaune in a zauna a yi sallah ma ya gagara to a kwanta a yi an ce in taɓa ruwa zai zama cutuwa gare ka kai taimama to da a ce taimaman da taɓa ruwan duk ba za su samu ba kai sallah haka wala tasqutu bi halin sallah ba ta faduwa akan wani hali har abada hatta laulan lam yattafiq fi'luha illa bil isharati bil da a ce ba wata gaba ta jikinka ma wacce take iya motsi sai idonka to lazima fi'luha da idon naka za ka yi sallah ka ta sallan ka dinga yin ta sallan nan ta wuce baka yi ta ba wa bi hadha tamayyazat as-salatu an sa'ir al-ibadat don haka ita sallah ta bambanta daga sauran salloli sauran ibada sallah ta bambanta daga sauran nau'ukan ibada saboda muhimmancinta baki ɗaya nau'ukan ibada babu wani nau'i wanda darajarsa ya kai na sallah kulliha tasqutu bil a'zar baki ɗaya dukkan wata ibada tana faduwa in an samu uzuri dukkan wata ibada wa yatarakhasu fiha bil rukhas amma banda sallah ita ba ta faduwa ka duba azumi an ce in mutum rashin lafiya ya same shi ya bari ko sai ya dinga ciyarwa mudu ɗaya a madadin kowace rana sahabbai da dama lokacin da tsufa ya same su kamar Anas bin Malik lokacin da tsufa ya ya tsufa a duniya ya kai gaban da bai ma iya azumin don haka sai ya tara talakawa a dafa abinci kawai a ci abincin nan ba maganar ma a ware yawan muke da adadin kwanakin da aka sha ta ma fa banda sallah ita sallah ba ta faduwa don haka ibn al-arabi ya faɗa a cikin ahmadullah na farko shafi na 228 una wa hiya وهي ugma inna ta salati يقتل fahimtar mazhabar malikiyya kenan wanda ya bar sallah hukuncin kisa ne akan me yasa لأنها أشبهت الإيمان سبود saboda Sallah tana kama da الذي لا يسقط بحال إيماني ينا فاتوا أقول لك تند أكي تيوا كأجل إيماني to yanda imani bai faduwa hakanan sallah ba ta faduwa tunda sallah tayi yi kamar imani in mutum ya rabu da imani hukuncin kisa ne a kansa dan yayi ridda to haka fa wanda sallah dan sallah ba ta faduwa wa qalu fiha ihda'imul islam in kana neman abubuwan da suka dafa wa addinin musulunci to sallah tana ciki la juzu niyabatu fiha bi batnin wani baya taba yi ma wani sallah to babanka baba na fi zulun yau ka bari zan maka mm, ban da sallah wani baya dauke ma ibada ta jiki a dauke ma wani fa yuqtalu tarikuha don haka da zaran mutum ya bar Allah hukuncin kisa ne a kansa asali inda sallah ta samu matsayinta tana da alaka ne da kalmar shahada inda duka ce ashhadu ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kamar wani ne kake ɗauka wanda aka gina shi akan sallah da zaran mutum ya aje sallah ku addinin addininsa ya faɗi za mu taƙaita karatunmu zuwa nan gobe insha Allah ta'ala sai mu ci gaba akwai wanda ya sake tambaya mutumin baci matarsa ko ya rungumi matarsa azumin ba yana da kyau mu gane yan uwa babu shakka ana samun saɓanin fahimta a tsakanin malamai tun daga kan sahabbai kuma har zuwa yanzu saɓanin nan ba zai kushe ba har zuwa tashin kiyama ولذلك خلقه akwai wata tarbiyya ta sahabbai da kuma malaman farko don fahimta ta saba wannan baya sa kiyayya a tsakaninsu domin dama dole a samu saɓanin fahimta don haka mu mai da hankali duk sa'ilin da aka samu wata fahimta wacce ta saba abin da kai kake Eh, tsayuwa a kai to kar kai adawa da wanda ya yayi wannan fahimtar in kai haka ka saba mutafarkin habban sahabban annabi Muhammad da kuma tabi'ai don haka mu mai da hankali ya koyan uwa tun daga alwala ana samun sabanin fahimta har a je ga sallah kuma wanda duk ya ce shi zai ɗauki fahimta guda wanda babu sabani a kanta to wannan mutumin yana da aiki illa iyaka duk sa'ilin da gaskiya ta bayyana gare ka sai ka rike kar ka yi la'akari da waye faɗe ta ai da yawa mun daɗe muna jin irin wannan hukunci abinda da ya sa hukuncin ya zama mana sabo kasancewar mun daɗe ne muna amfani da littattafai na masabar al'imamu malik Allah ya masa rahama muna karanta waɗannan littattafai maziyi maniyi kaza kaza duk suna bata azumi haka ne to amma mas'ala nawa ne kai watsi da fahimtar malik ka dawo riko ga sunna qablu da ake yi din nan fahimta ce ta malikiya ka dawo kana qablu ko sallama biyu a sallafa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah fahimtar malikiya kenan ko alqunutu a sallar asubahi akwai da dama sunnoni waɗanda muka yi riko da su ba tare da la'akari da cewa waɗannan sunnoni sun dace da fahimtar malam wani ba domin abin da addini ya karantar da mu cewa annabi muhammad shine kaɗai yake da garanti in ya faɗi magana a ɗauka amma baya ga manzon allah duk wani mutumin da ya faɗi magana maganarsa sai an ɗora ta akan mizani na alkitabu wa sunna idan magana ta dace babu kuskure sai a ɗauka idan kuwa akwai kuskure sai a aji ko da mahaifinka ne haka ne ko babu shakka maganar da muka faɗa cewa maniyi fitansa da maziyi fitansa ba su ɓata azumi wannan magana ba da kamukai ba kuma magana ce da ta daɗe daɗewar musulunci kai ne dai baka santa ba amma da ka koma ga littafin hadisi za ka same ta tun zamanin annabi Muhammad. Cewa mai azumi yana iya rungumar matansa ya sumbace ta kuma azuminsa bai ɓaci ba, to wanda ya kawo bayanin azumin shi ya yi haka. Shi ne annabi Muhammad. Magana tana da tsawo babu shakka in ka dubi tamamul minna za ka ga maganganu a kai shafi na 418 al-muhalla na ibnu hazmi mujallar na shida shafi na ɗari da saba'in da biyar fathul bari mujallar na hudu shafi na ɗari da hamsin da ɗaya ka duba silsilatu sahiha hadisi na ɗari biyu da goma sha tara zuwa ɗari biyu da ishirin da ɗaya wani ya tambayi Aisha ya ce mata ma ya hillu lirrajuli min imra'atihi sa'iman in mutum yana azumi tsakaninsa da matansa menene halal me haram an tambayi matan annabi Muhammad tsakanin mutum da matansa in yana azumi meye halal meye haram sai aisha ta ce kullu shay'in illa jima'a komai halal ne tsakaninsa da matansa banda abu ɗaya shine jima'i aisha matar manzon Allah da duba al-musannaf mujallal na hudu shafi na 190 sahihu sunan ibn eh, ibn khuzaima mujallal na uku shafi na 242 Aisha take cewa wa ayyukum amlaku li irbihi sai dai tambayar da nike waye cikin ku zai iya mallakar sha'awarsa in dai za ka kai ga kasumbata ka runguma ana wasa gaba kaɗan sai jima'i to abin da nake ji muku tsoro fa kenan to ya kamata in za ka isar da magana kai adalci saboda mutane ba su da hakuri, sai ka ce kada ma ku yi sumbatan kada ma ku yi rungum a'a ka faɗi maganar yadda ta zo daga bakin fiyayyen halitta daidai ne ka sumbaci matar ka. daidai ne ka rungume ta amma haram ne ka yi jima'i mafi dacewa shine karka kusance ta amma wannan kusanta ba a kan maziyi da maniyi ba ne A kan kada ka kai ga jima'i ne ga hadisin da yake sahihul bukhari sahihu muslim Kanan, Nabiyu, yuqabbil wa yubashir wa huwa sa'im annabi yana sumbatar matansa yana azumi yana rungumar matansa yana azumi bi ma'ana yana shafa jikin matansa yana azumi yana sahihul bukhari yana sahihu muslim idan kuwa annabi yana sumbata yana azumi yana shafa jikin matansa yana azumi waye yake da ikon ya ce kada wani yayi yana da kyau ko in ka ce kar ayi sai ka nemo ayar qur'ani ko hadisin manzo gare ga maganar da ibnu hazm ta sa'id ibn jubair wani mutum ya tambayi abdullahi dan abbas inni tazawwajtu ibnatu ammin li jamila na auri wata yar bafana tana da kyan gaske fa buniya bi fi ramadan an daura aure an gama ta tare kuma ga azumi ya zo a wani mutum ya tambayi abdullahi dan abbas fa halli bi abi anta wa ummi ila qiblatiha min sabilin shin anya kafa ta malam ko ina iya dau sumbatar ta akwai wata hanya kuwa an yi auren ta tare kuma ga azumi rana ta fito har ta faɗi ina kallonta ina iya ta. abdullahi bin abbas ba sahabin annabi bane sai abdullahi dan abbas ya ce masa hal tamliku nafsaka zaka iya kare kanka ba zaka kai ga babban ba dai kala sai ce kware kuwa kala sai yace kabbil jikai da yayi to sun bata ka daya kai ya dawo ya shiru fa bi aji anta wa ummi gafarta malan tambayan nan fa ta kare ba dan girman Allah hal ila muhamin sabilin yanzu akwai laifi dan na dan taba jikin wannan amaryar sai abdullahi dan abbas ya ce hal ka zaka iya dai kare kanka ba za a kai ga babban nan ba kala yace zan yi kala sai yace fa bashir haje ka shafa jikin ya tafi ya shafa jikin abin da bai isa ba ya dawo ya ce to gafarta malam tambayoyin kuma dai ga su da dan dama fa halli an abriba biyadi ala farjiha min sabili ina iya mika hannuna ga al'auranta kuwa anya musulunci ba kala sai Abdullahi bin Abbas yake wa hal tamliku nafsaka ba dai ka iya kare kanka ba za a kai ga babban ba kala yace na ce zan iya ce kala yace rubuce ka kai hannunka ibn Hazm yace wa afahu an ibni Abbas wannan hadisi ne ma yafi kan wannan matsala ta azumi daga Abdullahi bin Abbas gashin Sa'ad bin Abi Waqqas shi ma sahabin manzon Allah ne a to kabira Sa'ad bin Abi Waqqas kawun Annabi Muhammad fa kana sumbatar mace kana cikin azumi kala yace na'am ina sumbatar matana ina azumi bayan ba malan na tsaya ba wa aqbidu alamata iha na kan ma danko al'auranta kawun annabi Muhammad yake hadin wannan magana hadisin ya inganta ga hadisin Amr bin Shahabil Abdullah bin Mas'ud kana yubashiru imra'atahu nisfan nahari wa huwa sa'im Abdullah dan dan Mas'ud yana shafa jikin matarsa da rana wa hadhihi asafu tariqin an ibni Mas'ud shine yake cewa أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرطهما وأثر سعد هو عنده بلفظ قال نعم وآخذ بجهازها وسنده صحيح على شرط مسلم babu ko shakka hadisan duka sun inganta waɗannan sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam sun faɗi haka abdullahi bin Abba an ruwaito cewa rakhasa lahu fil qibla wal mubashara wa wad'u walam ya'duhu ila غيره wannan mutumin yi tambaya ga Abdullah bin Abbas akan sumbatar matarsa Abdullah bin Abbas yace je kai akan shafa jikinta Abdullah bin Abbas yace je kai taba al'auranta Abdullah bin Abbas yace je kai abu ɗaya ne wanda kuma kowa ya sani an hana mai azumi ya aikata shine jima'i don haka yasa in ka duba sahihu sunan ibn abi dawud abu hulaira ya ruwaito hadisin annabi muhammad wani mutum ya tambayi manzon Allah kai tsaye anil mubasharati lisa'in mai azumi ya shafa matansa daidai ne farakasa lahu sai annabi ya ce ka je ka shafa wa atahu akhar wani mutum ya zo